kawo mu wannan lokaci a ci gaba da karatun da muke a cikin wannan shiri namu mai suna magani a gonar yaro sai dai rashin sani wannan shiri namu muna gabatar da bayanai ne akan zuma akan zuma zuma a tarihi na musulunci zuma a al'ur'ani da hadisi zuma a kimiyya ta zamani zuma a bincike da aka yi a gargajiyanci a wannan ƙasa tamu mu da kuma yadda ake gane zuma mai kyau da kuma yadda ake gane mummunanta alkur'ani da hadisi dai sun tabbatar da zuma har a cikin alkur'ani akwai ma sura mai zaman kanta wacce aka ambace ta da surar zuma suratun nahal saboda a ciki an yi bayanin zuma bayani kuma shafiyan akwai wani malami furfeso ne wanda yake akan bangaren kiwon zuma aka ce da aka karanta masa wannan ayar sai da ya hau bari saboda ya ga an ambaci ilimin da ya shekara sama da arba'in yana bauta a kan wannan ilimi din a aya guda rak aka faɗi sun wannan ilmumukan nasan gabaki ɗaya sannan kuma ya ga ce lokacin da aka faɗi wannan tarihi ɗin an faɗe shi ne tun ma kafin samuwar ilimin kimiyya da ya shafi zuma don ilimin kimiyya da ya shafi zuma kwata-kwata ai bai wuce 19 to 20 century nan ba alkur'ani kuma ya sauka shekara 1440 da arba'in da wani abu da ya gabata ka gani a lokacin ma babu kimiyyar ma gaba ɗaya a lokacin ma bature ma kakansa ma bai waye ba ballantana mai samun wannan kimiyoyi sai kuma ya ga gashi an kawo a aya guda ɗaya Allah ya gama da bayanin zuma aya guda ɗin rak Allah subhanahu wata'ala yana faɗa cikin suratu nahal wa auha rabbuka ila nahali an takizi minal aljibali buyutan wa mina shajari wa mimma ya'rishun <clears throat> wato Allah ya umurci zuma wato wa auha rabbuka ila nahali Allah yana umurtar zuma wato cewa tar'i gidaje tar'i duwatsu zaman gidaje wato ta je ta gidajenta a inda duwatsu suke wa mina shajar ya umurce ta da ta yi gidaje akan kan bishiyoyi wa ma ya arishun da ma kuma kango da ake ɗorawa domin ta zo ta gida a wannan wuri hatta waɗanda suke wannan kango a ɗora kan bishiya allah ne yake umurtanta da ta je ta ta jibgi a wannan wurin domin me domin ta samar da abin da zai amfani dan adam ashe anan dan adam ya kamata ya kasance kullum a cikin gode ubangiji ba tare da butulce masa ba wa in ta'uddu lahi la tusuha inda za ku irga ni'imomin ubangiji ba za ku iya ba Allah ya ce suma kuli min kulli samarat sannan ki ci daga dukan 'ya'yan itace kamar da muka faɗa 'ya'yan itace duka kowace kowane itace ba a wato taskace mata ba yanzu kenan anan ka duba zuma za ta iya shan furin wata bishiya mai guba Allah cikin ikon sai sauya shi mai da shi mai amfani tun cewa aka kulle samarati an tabbatar cewa kuma a cikin bishiyoyi din akwai masu guba akwai bishiyoyin da ba a cinsu akwai ciyayin da ba a su yanzu misali kamar zakami ko haukata yaro ko devil's claw kamar yadda suke faɗinsa a turanci idan ka kuskura ka sha ganyen sa tambulan ɗaya sai ka kwanta asibiti amma kaga zuma za ta iya zuwa ta sha furen furensa kuma, kuma ta tashi lafiya kuma ya zama, ya zama magani ma cikin mai cikin ikon Allah Allah ya ce fasluki subula rabbiki zulula wato ki bi hanyoyi da Allah ya forar miki kamar yadda muka faɗa ma kuli min kulli samarati dinnan bishiyoyi kaf ɗinsu da zuma take sha wato suna kunshe da sinadarai guda tara na ɗanɗano waɗanda ba bishiya ba tsiro guda da zai fita daga waɗannan sinadarai guda tara ɗin sinadaransa za su kasance ɗaya ne daga cikin taran nan wato su ne kamar haka na farko akwai ɗanɗano akwai ɗanɗano guda tara kamar akwai yaji akwai zaƙi ko daɗi akwai yaji akwai gishiri akwai maiƙo biyar kenan ko sanan kuma akwai tsami akwai bauri akwai damƙa akwai salam to duka wata bishiya duk wani ɗan itace duk wani abun da zai tsira a doron ƙasa ko yake cikin ƙasa ba zai gushe daga ɗaya daga cikin waɗannan ɗanɗano taran ba ko ɗaya ko biyu ko ya haɗa uku akwai mai haɗa hudu ma yanzu misali kamar idan ka duba gabaruwa tana da ɗaci tana da bauri tana da damƙa ita kaɗai ita kaɗai sannan kuma shi yasa ake maganin gudawa ake maganin kwalalar jinin, haila ko bawalin jini ko kashin jini da ita saboda me tana damɗe duk wani abu wanda yake yawaita a cikin jiki sannan shi yasa kuma take maganin ciwon ciki don ɗacinta yana kashe ƙwayoyin cututtuka shi yasa idan bawali idan misali gaba ta sake yanzu misali kamar mara kamar basir mai fidda dubura ake shan gabaruwa damƙan nan takan damƙe damatsun da suka sake waɗanda suke bulluko da dubura dama dubura tana da damatsu lokacin da ba haya zai fita sai damatsu sai su ware sai ba haya sai fita in ya gama fita sai su naɗe to idan matsala ta samu sai basur sai sai rage ƙarfinsu wajen warewa da naɗewa to idan kana amfani da gabaruwa kana shanta to sai ta ƙarfafa damatsun da wato kamewansu ya samu matsala musamman in kana haɗata da zuma ita zuma kuma za ta yi saurin riskar da sinadaranta zuwa dubura sannan kuma ta ƙara mata ƙarfi tunda ita muƙawiya ce ajuban ne a ƙa'ida ta magani wannan duka mun tsawaita ne saboda ka gane cewa a cikin zuma duk akwai waɗannan sinadaran shi yasa har gobe bincike ake ana daɗa gano abin da zuma ta ƙunsa a matsayin ta magani da abinci har ma malamai sun yi saɓani shin zuma kam magani ce magani ne fi yawa ko abinci ne fi yawa a ciki magani ne ya fi yawa a ciki ko abinci ne fi yawa a ciki har yanzu akwai tirka-tirka ta saɓanin malamai a kai to abinda da dai muka gano cewa hatta abinci nata ma shi ɗima maganin ne ka gani to wannan kenan to shine masana suka ce bil ibafati ila annahu ilajun najihun litasamun bi anwa'i wato zuma wato magani ce kuma du ga toxicity na cikin jiki food poison ko toxic materials da ake irka a cikin jiki zuma tana magance su dukkanmu nan musamman mu 'yan najeriya ai dole ne mu yi ta fama da cututtuka dole cututtuka su karu saboda abin da muke ci musamman waɗanda suke da wadata har ma wanda ba su da wadatan masu ma za ka karya da chemical abincin ranar ka chemicals abincin daren ka chemicals ai ko ka gabara a wanye lafiya ba shi yasa kullum cututtuka karuwa suke a Najeriya idan muka duba daga ina cibiyar nan ta samu asali ta samo asalin daga abun da muke ci ko muke sha su ne na farko akwai environmental poisoning eh, environmental eh, poisoning misali mahallin da kake ciki iskar da kake shaka ko da makamanci wannan shi ma zai iya cutar da kai amma dai abun da kake ci kai tsaye shine number one <clears throat> misali yanzu misali duk abun da ake ci ko miya ce ko abun sha ne mai daɗi za ka samu a cikinsa akwai chemical sweetness akwai masu sashe zaƙi zaƙi ko ya daɗi idan miya ce akwai chemicals ɗin za su sata ta daɗi idan abun sha ne akwai abun da zai sashe daɗi ya garɗi to duk waɗannan chemical sweetness ne chemicals ne sannan akwai flavoring agent akwai wanda akwai flavor da ake sakawa yanzu misali kamar kunun zaƙi da zoɓo ba ana sai wani abu flavor ba a sa ka gani wato kamar misali kai wanka ne ka shafa turare sai kuma ka ɗauko fitsari sai ka yaba kuma du haka abun yake wa'ancan flavor ɗin chemicals ne ba asa chemicals ne kawai aka je aka shiga lab aka hada aka fitar ka wa'ancan kuma ga su natural abubuwa ne zo abu ne mai kyau kunun zaki da za a yi shi da gero abu ne mai kyau amma kuma an ji an ɗauko chemical sweetness ko eh, an ɗauko flavor an zo an saka masa da kai wanka ka sa sutura mai kyau ka sa turare sai ka haɗo hada fitsari sai ka yaba kamar haka ne to flavoring agent su ne na biyu sannan kuma akwai additives waɗansu ƙare-ƙare da za a yi flavoring agent da muka eh, coloring agent kuma su kuma kamar yanzu irin biredin da muke ci za ga an kawaita shi da kaloli daban-daban waɗanda za su burge ido kamar yadda aka kawaita biredin da ɗanɗano mai daɗi ko abun sha mai daɗi ka gane za ga ma har an yi waɗansu kaloli daban-daban a biredi guda to waɗannan sharri ne wannan coloring agent ɗin za mu je yadda za ta kaya haka kuma flavoring agent su kuma za su sashi dinga kamshi su dinga ya dinga kamshi yana da jawo hankalinka sannan kuma akwai additives kare-kare da za a dinga yi irin a cike can a a daidaita sahun can sannan kuma akwai preservatives preservatives su kuma wanda za su taimakawa abun ya jima kada ya ɓaci da wuri <clears throat> to abincinmu baya gushewa da waɗannan abubuwan wallahi wallahi ka je ka bincika ka gani ka karanta littattafan nutritionist malaman nutrition idan baka da su za mu baka aro ka je ka karanta the china study wanda wannan ya rubuta eh, professor colin campbell wani respected professor ne na biochemistry a wannan duniya ta a wannan duniya ta mu research ne na shekara 27 jami'o'i guda uku ne ɗaya jami'ar a us ɗaya kuma a ingila ɗaya kuma a china su suka haɗu suka yi bincike akan nutrition na wannan duniya tamu rural china people aka samu mutanen china aka ga mutanen karkararsu suna zaune lafiya ba sa fama da cututtuka kamar yadda yankin turai da yankin asiya da ina ina suke fama da su babu kansa babu ciwon zuciya babu ciwon diabetes babu ciwon iba babu kaza da kaza su suna rayuwa sai ga ɗan shekara ɗari yana zuwa kasuwa yana zuwa gona sai suka ce kai da walakin goro a miya me kawo haka shine suka bincike na wajen shekara 27 a wani laboratory da NGO su NGO suka ɗauki nauyin wannan research in aka samar da littafi guda mai suna the China study a wannan littafin wato ko kai likita ne na zamani a yau in ka karanta shi wallahi sai ya sauya maka tunani saboda muna kan ka'idar abinci da abin sha da ka'ida ta kimiyya wacce a cikinta akwai kuskure kuma wacce ita take sarrafa duniya ya gamu da kalubale da yawa a cikin littafin kamar yadda ya faɗa saboda idan fitan wannan littafin zai sa waɗansu kamfanonin wato su rasa tagomashi su rasa kasuwa saboda kacokam suna kan abun da wato ake ambatonsu da kimiyya ta kuskure to a cikin wannan littafin ya ambaci cewa waɗannan irin chemical eh, wannan sweeteners flavoring agent coloring agent preservatives ya ce ba ma cututtuka ƙanana ba su hatta ma kansa suna jawo su kansa agents ne suna jawo kansa suna jawo kansa ka samu zai china study zai china study littafi yana samuwa saboda littafin an yi shi al'ummar duniya ne ma in ka hau net yanzu haka za ka same shi za ka saukar da shi kyauta ka je ka karanta wani littafin kuma littafin karka ce kai ba likita ba ne muddin inda kana karanta turanci to wannan littafin za ka karanta ka gane an yi shi ne domin al'ummar duniya kyauta su gane su samarwa kansu mafita da kansu to zuma tana maganin gubobi da muke ci gubobi da muke ci abincinmu na yau da gobe muna cin guba tabbas a cikin abincinmu kuma kamar yadda na faɗa tafarnuwa tana maganin guba zuma ma tana maganin guba za ka iya haɗa su ka dinga tiɗin su kana sha kai din su kamar yadda na faɗa sannan za ka yi tiɗin green tea shayin agdar kenan ko kuma shayin buzaye shi ma ka dinga sa masa zuma kana sha sannan kuma a dage da shan miyar kuka akwai wani malami da ya faɗi wani abu <clears throat> wala ya burge ni sosai ya ce na daga cikin abun da ya taimakawa musamman mu mutanen arewacin najeriya abun da ya taimaka mana a lafiyar jikinmu ya ce kuka tana ɗaya daga ciki miyar kuka da ake yi ana sha saboda kuka antitoxic ce da gasken gaske kuma tana da antioxidant a cikinta saboda ka shanta da ake yau da gobe ta taimaka sosai wajen rushe wato cibiyoyin cututtuka da yawa cikin jiki saboda haka kuka yanzu misali za ka samu ganyen kuka kamar yadda ke shayin garin tea ka dinga shayin sa kana sha zuma kana sha kana sa zuma kana sha sannan kuma za ka yi amfani da ɗan kukar wannan farar da take ciki ka dinga shanta da zuma ita ma ita ma wannan shi ma zai magance cututtuka da gaske musamman waɗanda suke wato cikin jiki sannan kuma idan aka samu gubar karan kanta ma aka sha wacce za ta yi tasiri kai don gubobin ma kala biyu kala biyu ne akwai wacce a hankali za ta illatar da kai akwai gubar da idan ka sha ta kai tsaye za ta bayyana yanzu misali <clears throat> kamar wannan kamar misali kamar haukata yaro haukata yaro idan aka yi shayin ganyensa aka sha take zai bugar zai ɗauke wato yawo mai gudana a cikin baki zuwa makogoro zai girkita hankali zai sa ba za ka iya tashi ka tsaya ba zai jawo amai zai jawo matsaloli da yawa har kisa yana yi to irinsa irinsa ya danginsa duk wani abu da aka san guba ne idan aka sha shi kuma ya za a yi e akwai allah mai rahama ne ai allah shi ya halicci wa'ancan kuma shi ya halicci wa'annan ma ma an anzalallahu da'an illa an da dawa'an Allah bai saukar da ciwo ba har sai da ya saukar masa da magani in ka sani ka sani idan baka sani baka sani ba <laughs> eh <laughs> ana iya cin wake mai magani sau nawa za a ci wake mai magani kaga gida guda an tafi da su asibiti har an samu wanda suka rasu to abin da ake yi idan haka na'am <clears throat> idan haka ta faru za mu yi bayanin waɗansu hikimomi da ake ya kamata duk wani mai gida ya kasance yana da wannan a cikin gidansa domin yaro zai iya shan abu mai guba da daddare ma wani kafin a kai shi asibiti ma ya jikata to akwai hanyoyi masu sauƙi wanda ke hanyoyin suna magance dukkan nau'i na guba wannan ni ga naune ba jiyau ba na farko na taɓa cin wake mai magani don wani sa'in za giredin wake a kai shi maimako a bar shi jima sai a kai shi kasuwa an yi giredinsa kuma an ɗauka an kai kasuwa kuma sayarwa al'umma waɗansu za su yi masa ai waɗansu za su yi ƙosai waɗansu za su yi kaza waɗansu za su yi kaza waɗansu za su yi alal da sauransu gubarsa tana nan fresh to irin wannan wallahi su sha kashe jama'a masu irin wannan gaskiya su ji tsoron Allah idan mutum fa ya haka fa yayi kisan kai da gangan ne saboda maslahar kansa kawai ya duba ba maslahar al'umma ba waddinu mamniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'ilil qaba'ihi addini an gina shi ne a bisa maslaha abun da baka so to kada kuma wato ka so wa dan uwanka shi mutane su ji tsoron Allah wala za kawo mutum da wato laifin hukuncin kisa kisa da gangan kuma wato katlu amjin kenan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa gabi Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima haka Allah ya ce duk wadda wato ya kashe mumini da gangan wato tufa ya shiga uku Allah ya fushi da shi Allah ya tsine masa ya tanada masa kuma azaba mai girma to duk wanda zai yi giredin wake ai akwai lokacin da ya kamata a ce waken karfin chemicals in wato sun sauka ko ko feshi ake wannan da ake a cikin lambuna da sauransu ai ana ce akai feshin to kar a ci wannan 'ya'yan itacen sai bayan kwana kaza ko sai bayan sati kaza to haka ainihin wancan maganin waken ma to irin wannan na taɓa cin wannan waken gudawa da amai gudawa da amai gudawa da amai kafin ka an kara wato na, fita hayyaci na kenan sai na tina na ce to duk yadda aka yi wannan abun da na ci las wato ke da guba tun tunda an bani ma, na sha magunguna daban-daban na tsaye da gudawa da amai din ba su tsaya ba shi kenan sai na ɗauko na ɗauko wannan maganin na jiƙa shi da ruwa sai na sha da na jiƙa shi da ruwa na sha lokacin bayan sallar isha ne abun haka na yi hakan kuma tun da yamma abun ya fara mini daga, daga shan wannan sau ɗaya shi shikenan sai bacci sai ɗauke ni ban farka ba sai irin salon asuba da na tashi da ban sake amai ban sake gudawa ba na dai jikina da nauyi a take na sake jika wannan magani sai na sha to a takaice dai waɗansu da safe sun zo gaishe ni kuma aka gaya musu na fita kasuwa don akwai wanda suke tunani ma rana akan asibiti zan kwana sannan muna karatu makwabtanmu akwai yaron da ya sha kananzir muna ji yana kuka ana shirin tafiya da shi asibiti shine sai muka ɗauko maganin sai muka sai a bashi aka kai masa ya sha da aka kai masa ya sha shikenan shiru shi ma sannan akwai wata eh, irin kayan biki wani kamar funkasa ne ko wani abu haka ya tsafa da suke a biki wanda iyalan gidanmu suka ci shi kuma an kawo shi ne sai aka manta da shi sai ɗauki lokaci da jima sai a ranar sai a bincike sai aka fito da shi shikenan sai sai suka ci duk waɗanda suka ci din kowa sai ya ji kawai wato daga makogoronsa zuwa tumbinsa kamar una ake tun abu ana yin sa da wasa har fa ya fara zama da gaske sai muka gane cewa wancan abu a cikinsa akwai guba shikenan sai muka ɗauko magani aka jiƙa sai aka aka sha kuma shikenan sannan akwai wanda suka sha haukata yaro shi kama mai ai mai irin wannan harkokin namu ne ma Allah da ya sa wato tsautsayi ya zai dafa shayi ne to ganyen haukata yaron yana kunshi a leda shayin da yake sha shi ma yana kunshi a wata leda ne kuma ganyen su yi kama a cikin gaggawa sai aka ɗauko wannan ganyen haukata yaro sai aka dafa masa aka cika masa plus shi da yaron sa suka sha kafin ka ce haka ina wato sun fita su aka kai su kuma abun abun abun ma da ya zo shi da saɓani suna sha sai suka kama hanya suka tafi wani gari aka kai su wancan asibiti wancan asibitin da abin da aka iya musu kawai shine an yi ba su magunan da suka yi ta amai ne kawai amai suka yi ta ba an ba su maganin guba bane shikenan aka dawo da su gida suna shan wannan magani magana ta kare kamar an yi ruwan ɗauki. to wannan duka na ba ku misali ne jama'a wallahi wannan in ba don albarkacin sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ta hada mu ba albarkacin masu gidan wannan TV din da ainihin su malam DC ne da sauransu wanda duka ana yi ne don a gudu tare a tsira tare ana yi ne domin ɗaukaka wato sunnar manzon Allah sallallahu da baramu ambata waɗannan hikimomin ba wato sai an biya tsada sannan kuma muna kira ga waɗanda suke sauraron mu wanda suke harka ta magani kada ka ji mun ba da fa'ida irin wannan babba Shi shikenan kai kuma ka wasa wuka ba mu ce ka nemi wani abu a jiki ba amma dai kai ma wato ka sassauta kamar yadda aka sassauta maka abun ba wani abu ba ne eh, farasiyun ne ko kuma hohound ko tarazzakun ofisinalis. da turanci kenan da botanical name ɗinsa taraxacum officinalis english name ɗinsa hohound da larabci suna ce masa farasiyun da hausa ana ce masa kamɓarawo da fulatanci ana ce masa hore gujjo kamɓarawo ba na gero ba don akwai gero da ake ce masa kamɓarawo a ba shi ba ganye ne ana ce masa kamɓarawo yana samuwa a wajen masu maganin gargajiya yana da ganye a jikinsa yana da gununu gununu masu kamar sosu sosu haka ko a gefen gari haka a irin bypass na cikin gidaje ne gefen gari haka ya ka samu tsohon gida wanda mutane ba sa ciki za ka iya samu sa ya tsira a wurin don bai da wahalar samu to amma dai ana so ka samu fresh ka samu mai ganye ba mai koren ganye ake bukata mai koren ganye mai kyau shine za ka same shi sai a daka shi ya laushi ko a niƙa shi ya laushi sai a samu jarkanwa garin jarkanwa sai a saka masa a ciki Garin jarkan wannan ana so in aka gaura garinsa da garin jarkanwa yadda idan ka saka a baki za ka ji karfin garin, garin jarkanwan ko kuma manguli manguli ma ya fi manguli a samu manguli ana sawa da garin jarkanwan amma manguli ya fi a samu garin manguli a saka a ciki yadda in ka sa za ka ji ɗanɗanon gishiri-gishiri na mangulin to wannan idan ka ɗauki rabin teaspoon ka saka a kofi na wannan garin ka saka masa ruwan zafi ɗan kaɗan idan ka sha in dai guba ce ka ba wadda ya sha guba minti talatin za in guba ce ta gaske aka sha za a iya sha sau uku a wuni safe rana dare safe rana dare za a iya yin sa na kwana ɗaya biyu uku har lokacin da aka daina jin alamar gubar wani wata gubar ma sau ɗaya bayan ka sha magana ta ƙare wannan ni ganau ne na gani a gabana ya fi sau hudu kadiyar tana faruwa kuma bayar a sha wanda in ka je asibiti sai an tsaya wa su bincike bincike sai an duba kaza kafin nan ka kata. wannan kuma gashi bai da matsalar komai wannan mun bayani ne saboda mai saboda jama'a su gane ainihin hikima da take ciki sannan kuma masana suka ce wato wa inna lil glucose almuddakar fil kabidi laysa zakiratu li daqati fas bal inna wujudahu almustamir fi al kabidi wa binisbatin sabitan taqriban yushiru ila daurati daurihi fi tasinin wa bina'an sijil wa tamassulin giza'i wa laqad tu'mina glucos hadisan wa ala niqa'in wasu il yazida min mu'awanatil kadil tasammu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa inda muka kuskure kuma Allah gafarta mana nuna mana lokaci yayi sai mun dawo za mu dora akan abin da muka tsaya.